بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da haɗuwa da ku a wannan na jami'ar ahmadu bello da ke zaria a wannan dare na juma'a wanda shine daren goma sha ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da takwas ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna nan a cikin karatun al'afdari ko inda muke bayani akan abin da wannan littafi mai albarka ya kunsa a daidai ina maka tsaya satin da ya wuce wa yake tuna inda maka tsaya na na'am daidai ina muka tsaya abubuwan da suke wajen tawanka a nan muka tsaya duk kun yadda to za mu tashi fara'ibul hussul kenan dan za mu tashi na'am malam yace babu fara'idul musli babin da yake magana akan farallan wanka idan ya ce wanka nan yana nufin wannan irin wanka na wankan tsarki wankan janaba wankan haila wankan jinin biki da kuma za ka iya sa wankan juma'a da sauransu ina fatan mun gane yace na farko shine aniyya inda shiro mana mutum idan zai fara ya wal fawr sannan kuma idan mutum zai yi wanka ya zamanto ya gaggauta mana ana so idan ka zo yin alwala a wanka da kuma shi kanshi shi wankan kada ka bata lokaci waddalku sannan kuma ana san mutum ya dinga cuccuɗawa wal kuma ana so ya gama jiki duka waɗannan su ne sharuɗa guda hudu na wanka na farko game da niyya niyya wani abu ne wanda duk wani aiki da mutum zai yi to ya kamata yi niyya duk abin da mutum zai yi to dole sai ya yi niyya inda ibada ce kuma niyyan nan kamar yadda malamai suka faɗa ma'alluha alƙal ma'ana a zuciya za su kudurce ta ba dole sai ka bayyana cewa ga shi za ka yi niyya ba za a ga akwai wasu da suke cewa dole duk abin da za ka yi sai ka ce na kaza ina tuna akwai wani littafi da tintintini tun wajen shekaru talatin ake siyar da shi tasowa kawai muka yi muka gadi ana cewa ban ma san yaushe aka fara siyarwa ba sunansa majmu'un niyyat saboda ko abun za ka yi akwai niyyar da za ka yi in za ka yi wanka akwai niyya waitu salatu zuhur da bil imam idan za ka yi sallar la'asar ma akwai abin da za ka faɗa idan za ka yi sallar asuba in za ka je magabarta komai za ka yi akwai niyyar da za ka faɗa wannan gaskiya abubuwa ne waɗanda suke ba su da inganci kamar yadda malam ya faɗa a wani wajen a ta. wanniyatu mahalluha alqalb niyya ana yin ta ne a zuciya saboda haka in mutum zai yi niyya zai kudirce ne kawai a cikin zuciyarsa amma babu buƙatar idan mutum zai yi niyya ya zamanto cewa ya yi ta a bayyana an shi addalku shi kuma kusan inda aka samu addalku kamar yadda malamai suke faɗa shi ne saboda in dai za ka wanke abu wankewa ta sosai to babu yadda za a yayu in ba a cicika ba wal umum shi kuma saboda wanka ne wanda ake so duka jiki ya samu malam ya ce wa sunanuhu sunnonin wanka shine ya daini ilal alqu'aini kawai ya yi zuwa ku kamar yadda za ka yi alwala wal mabmaza da kuma kurkura baki wal sha da kuma a ruwa sa sannan kuma za ka tace ruwa wa basu timafil uzlaini wa iya sukumatu dakila firar da kuma wanke shafa da wanke da kuma wanke a fatin kunnuwa yace in baka san fatin kunnuwa ba to wata ba ce wata Allah wata ala yi a jikin kai wasu take shiga zuwa cikin kai ita ce ake kira kunni so kaga malam abaya ya ce ana wanke hannaye zuwa kuhu kamar yadda ake alwala amma kaga a shafa kunne akwai bambanci tsakanin alwala da wanka a alwala ana shafa a wanka kuma ba ana ne ana wanke su malam yake cewa wa amma safhatul uzn sayajibu ghaslu zahiriha wa batiniha amma ita asalin fatar kunna to ya wajaba ka wanke cikinta da kuma bayanta amma shi kofar da take cikin kunna ita wannan abin da ake so shine ya zamanto cewa ka ta ruwa kawon ko ciki shi sunna ne ba dole bai amma ita fatar kullum wajibi ne ya zamanto an wanke ita duka malam ya ce wa fada'iluhu mustahabban wanka su ne albidayatu bi ghaslin najasa farawa da wanke najasa mana mutum ya fara wanke najasa mana in ya zo zai fara wanke gaban shi da nan zai fara wannan malam ya yi amfani da kalmar najasa ne saboda shi ba maliki ne saboda a malikiya mani na jasa ne amma zance mafi inganci wanda malaman shafi'iya da malaman hanabila suka tafi sun tafi akan cewa mani ba na jasa ba ne shi sa kaga wasu na cewa albadu bi ghaslil adha mana farawa da wanke kazanta suna cewa maniyi ba na jasa ba ne dalili shine na farko dai maniyi da shi aka halitta annabawa saboda haka babu yadda Allah subhanahu wataala zai halarci annabawa da najasa sannan na biyu suna cewa annabi sallallahu alaihi sallam mare da nana aisha ta rawaito idan mani ya shafi tufarta in ya bushe tana kankarewa kuma ya fita ya salla da wannan tufa kaga in najasa ne to babu yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wa sallam' ya zamanto cewa ya a babu yadda za a nabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto cewa ya yi sallah da najasa a jikinsa saboda idan aka kankar abu to babu yadda za a yi maniyin ya fita gaba ɗaya ina fatan mun gane malam yake cewa a kuma azzaka bayan wi hu sannan sai ya wanke azzakai saboda haka za ka fara wanke gurin ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar yadda ya zo a wasu daga cikin ruwan na na aisha idan ya zo zai wankan janaba to zai fara wanke gurin ne idan ya zo ya fara wanke gurin sai ya goge hannunsa sannan ya ci gaba da wanka tunan ma shine malam yake cewa idan mutum ya wanke na najasa to daga nan kuma sai ya zo ya wanke a zakarin shi in mace ce kuma ta wanke farjinta sun ma'aba ulubu imarratan sannan ya wanke gaɓaɓukan alwala ya wanke su su ɗaiɗai sun ma'ala sadi sannan ya fara daga ɗan saman kan shi, wata su hasilin ra'as kuma ana so in zai yiwu ya zuba ruwa sau uku a kan shi, wata ƙilimu shaƙi jasadihin aiman ya kuma fara da ɓangaren na dama wannan annabtun sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyin yana yin wasu daga cikin abubuwan da malam ya fara yanzu misali idan muka ɗauki a tasiriso rasilar ra'ad kaga wannan ya zo a cikin hadisin ummu salama lokacin da take cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ni mace ce wacce take a shiddu zafra ra'ad ina ɗaura gashin kaina afa an kuduru inda muslim janabati wal haid idan na zo zan yi wankan janaba ko zan yi wankan haila shi zan warware sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la inna ma yakfiki an ala yace ai ya ishe ki ki zuba ruwa ka kufa a kanki summa tufizi alaikil ma sannan ki watsa ruwa a cikin ki gaba ɗaya. fa an anti qahur in kika haka zai zamanto cewa kin samu tsarki malam yake cewa wata tsilisu rasilin ra'as sannan kuma ya hukunta wanke kai sannan kuma ya fara da ɓangaren dama dalili a kan farawa da ɓangaren dama shine abin da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ujihu at-tayammum fi tanqulihi wata rajulihi sai ta ce mai wa sha'anihi kulli annabi sallallahu alaihi wasallam yana burge shi idan ya zo ya damaita a wajen sa takalmi ya damaita a wajen yin wanka sannan kuma duk al'amuran sama saboda haka shi yasa ake so in mutum zai wankan janaba to ya faro da bangaren dama idan ya gama da bangaren dama sai kuma ya zo ya yi bangaren hagu ina fatan mun gane ala kulli hal wankan janaba yana da sifa iri biyu yana da sifa iri bi wacce ta inganta a cikin hadisi akwai abin da suke ce mata sifatu kamal akwai kuma sifatul ijza sifatul kamal ita ce sifa wacce ta fi cika ita ce sifa da ta zo a cikin hadisin na na aisha ta inda in mutum ya zo zai wankan janaba zai wanke gaban shi idan ya wanke gaban shi sai kuma ya zo sai ya yi alwala amma idan ya tashi yin alwala ba sai wanke kafarsa ba ina fatan mun gane idan ya tashi yin alwala zai tsallake wanke kafa ba zai wanke kafa ba saboda haka bayan ya zama ya yi wannan alwala ba tare da wanke kafa ba sai kuma ya zo ya wanke dukkan jikin shi yana mai cikawa daga nan kuma sai ya zo ya wanke kafa daga baya wannan ita ake kira sifatu alkamal akwai Sifatun idza wacce ta zo a hadisin ummu salama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata in dai ta zuba ruwa a kaso sannan ta zo ta wanke jikinta to in dai ta haka ta saka ina fatan mun gane saboda haka yanzu idan da a ce janaba za ta samu mutum mutum ya tsumbala cikin ruwa ya shiga cikin kogi ya yi nutso ya fito to a zahirin cikin umar salamawa kan janabar ta yi inda ya yi niyyar raful hadasin ina fatan mun gani saboda haka kowanne mutum zai iya yi amma wancan din shine ya fi zama kammalalle malai ce wata tsamilul ma'ala araba yana daga cikin mustahabbai a wanka shine mutum ya zamanto cewa ya karanta ruwa ya karanta ruwa ba a san banna ba a san mutum ya yi banna ana so koyaushe mutum ya dinka iyawa da al'amuran da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a duniya za ga malaman fito suna kawo a alwala a wanka duka suna wasici da karanta ruwa menene dalili shine saboda kasancewar karanta ruwa sifa ce wacce take ta kamala so yana da tsananin muhimmanci ya zamanto a dinga karanta ruwa idan ya zamanto za a yi wankan janaba ko za a yi ko za a yi alwala ba ma wannan ba kawai ana so ma ya to a komai mutum baya annan yana daga cikin sufofin mu'minai da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul furqan wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama sune waɗanda idan za su ciyar lam yusrifu ba sa banna wa lam yaqturu ba sa qawlu wa kana baina zalika qawama aka tsaki ina fatan mun gani malam ya ce wa man nasiya lum'ata na ubuwan min husnihi ibadar ila gasi duk wanda ya manta lum'a ko kuma ya manta wata gaba ta wanda zai wanke yana wanka mana ya manta wata gaba a jikinsa badar ila gasi ya yi sauri ya wanke inda ta zakuri a lokacin da ya tuna walau ba da share ko da bayan shekara bayan wata ɗaya ka yi wanka bayan kwana ɗaya sai ka tuna akwai hannu sai da wanke fa sai ga wani maza ka wanke hannu ɗayan sannan kuma ka ka yi ne sannan kuma sai ka sake salloli waɗanda ka yi bayan wannan wanka shi ne ma'anar wa'ahada ma tsalla ƙablau duk abin da ya sallata kafin ya wanke wannan gaba to zai rama wa in da ba'da yi, amma idan bayan ya tuna bai yi sauri ya ce ya wanke ba to batsala husuluhu sa ya baci fa in kana fi azalu wudhi wa sadafahu husul wudu'i ajza'a idan ya kasance daga cikin gabobin alwala kuma sai ya zo yi alwala shi kenan ba matsala mutum ne ya kwanta baccin bayan sallar aza sai ya yi janaba saboda haka da ya janaban nan sai ya wanka da ya wanka sai ya tsallake hannu daga nan zuwa nan bai wanke ba Allah maɗaukakin sarki sai kaddara da ya zo sallar la'asar ya wanke wannan hannun to shi kenan ko da ya tuna bayan kwana ɗaya to babu matsala a kai shi ina tunanin kun gane malam yace fuslun rabewa la yahillu lil junubi dukhulul masjid bai halatta ga wanda yake da janaba ba ya shiga masallaci wala qira'at Kur'an kuma bai halatta ya karanta Alƙur'ani ba illa al-ayata wa nahwiha lit-ta'awudi wa nahwi sai dai ya karanta aya ɗaya. ko makamanci aya a ita ma don ne awon saboda kawai neman tsari ko makamancin haka wannan matsala ce wata malamai kai sabani a kan amma wannan abin da malam ya kawo shi ne mazhabar malikiya sun kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladzina amanu la rabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tattasiru Saka ce wannan ayar tana ɗaukar tawili mana dole sai an yi wa ayar tawili tawilin da za a yi mata shine dole sai an ƙaddara wani abu abin da za a ƙaddara shine mawabi assalam mana ya ayyuhan ladina amanu la taqrabu mawabi as-salat sai zama kamar masallaci kada ku kusanci guraren sallah alhalin kuna mai kada ku kusanci wuraren sallah alhalin kuna janaba sai dai in mutum zai wuce to ala kulli hal kun ga anan gurin suka ce dole a yi mini saboda tun da aka ce illa abirin sabili mai wucewa kaga ba zai yi a wuce sallah ba Ya ka dole a kaddara ya zama abinda ake nufi shine ne mawazi'a as-sala wannan shine dalilin su amma akwai malaman da suka saba musu musamman ibn hazm wanda ya rasu a shekara ta shida a cikin littafin al-muhalla yayi magana sosai yayi maganganu sosai akan wannan matsalar inda yake faɗa cewa babu wani dalili yankakke akan mas'alar ina fatan mun gani haka nan karatun alkur'ani da mai janaba shi ma malamai da yawa sun ce duk hadisan da suka zo a kan mai janaba ko mai haila ba za su karanta alkur'ani ba duka ba su inganta ba sannan kuma daga cikin abin da yake nuna rashin inganci shine abin da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin ƙarshe na suratu ali imran kullum idan ya tashi da safe inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab har zuwa inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ina fatan mun gane saboda haka wannan sai yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi hakan ne yake da janaba saboda an ce kullum idan ya tashi daga bacci yana karanta waɗannan ayoyi kuma wasu lokutan yana tashi yana da janaba aure da matan da suka faɗa yakan kai asuba yana da janaba wani lokacin ma kuma da azumi a bakin shi ina fatan mun gane saboda haka ala kulli hal azance mafi inganci ya halatta mai janaba ya karanta alƙur'ani amma dai taɓa alƙur'ani shine abin da ya buga ga mai janaba kar ya taɓa alƙur'ani saboda hadisin da aka rawaito na amudin hasim wanda annabi sallallahu alaihi wa yake cewa Allah ya massa alƙur'ana illa tahirun kada wanda ya taɓa alƙur'ani sai wanda yake da tsarki duk da cewa shi ma hadisi wasu sun raunana shi amma akwai malaman da suka kyautata shi saboda kurujin miyar khilaf abin da ya fi shi ne kar mutum ya zamanto cewa ya taba alƙur'ani malam ya ce wala ya juzu liman la ya alal ma'il bari an yi a ce zaujatahu hatta yi iddal alata duk mutumin da ya san ba zai iya amfani da ruwa ba to zai halatta gare shi je wajen matar shi tare da ita ba har sai ya zama to yana da ruwa illa an ya talima sai dai in mafarki ya yi to wannan bala shai a halai wannan babu komai a kan shi ina fatan mun gani idan mafarki ne to babu komai a kan shi amma in dai saduwa ce to sai ya samu ruwa ala kulli hal ra'ayin da malam ya faɗa wa musamman dalili wanda ya tabbatar da shi ba abin da ya fi zama zahiri in mutum yana da tsananin buƙatar matar shi ya halatta ya yi ya yi taimama saboda ita ma taimama tana ɗauke hadasul akbar tana ɗauke kari babba in dai mutum yana tsananin buƙata, amma in buƙatar ba mai ƙarfi ba ce to abin da ya fi shi ne ya bari har ya samu ruwa malam ya ce fasulun fitayenmu fasalin da ci magana akan ci mama ya ce wa ya tayammamu musafiru fi gairi ma waye ya al musafir fi gairi mafi mutumin da ya yi tafiya tafiyar da take ba ta ko ba to ya halatta gare shi ya yi taimama wani marizu li farizatin auna haka hakanan ya halatta ga mara lafiya yayi yi taimama saboda sallar faralla ko kuma saboda sallar nafila ina fata mun gani saboda haka ana yin taimama a gurare kusan guda uku ko guda uku guri na farko shi ne wanda ya rasa ruwa kamar da na subhanahu ala ya ce wa in kuntum junuban fattahu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban ina fatan mun gane guri na biyu idan mutum ya ji tsoron faruwar rashin lafiya ya ji tsoron in yi amfani da ruwa akwai yiwuwar rashin lafiya ta same shi ma'anan gurin ya halatta a gare shi ya yi taimama kamar yadda amurbin as akwai lokacin da suka yi tafiya da shi da wasu sabai ana tsananin a ana tsananin sanyi saboda haka da ya tashi kawai sai ya yi taimama saboda haka sai karanta wannan aya yake cewa ai shi taimama zai ba zai wannan ba saboda ne saboda Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawunan tabbas Allah ne rahama ne a gare ku Ah, sannan kuma akwai kaban da suka yi tafiya Sai daga cikin su yi janaba ya ce zai taimu masu kashi a dole sai ne yi wanka yi wanka ya mutu da ya dara nan sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai ce kataluhu katalahum Allah sun kashe shi Allah ya kashe su inda ma fawon iya su'al ai maganin ne a yi tambaya ina fatan mun gane wuri na uku ne in mutum yana da rashin lafiya tsoron in yayi amfani da ruwa zai iya samun karuwar rashin lafiya ko kuma rashin lafiya sai da ya ne narke ba shi zai bai warke ba shi ne guri na hudu kenan sannan mala ya kara wani gurin sunan shi ne yake cewa wa ya tayin mu bil fara'i sahilil fara'id idza safa zuwa waqtiha in mutum lafiya shi lauyi tsoron kan lokaci kuma bai samu ruwa ba zai yi taimama duk yana cikin guda hudun farko ya ce wala ya kayan ma'ul haɗin sahibu linafila mutumin da ya ce lafiyar shilau ba zai yi taimama ba saboda nafila wala juma'a ba zai yi taimama ba saboda juma'a wala janaza ba zai yi taimama ba saboda janaza illa idan ta hanyar alayyar janaza sai dai in jana'izar ta waje ba a gare shi abin da yake nufi da ta a gare shi ne ba ya sani me ma'anar jana'iza ta wajaba a gare shi na ainihin ana canza shi na kama a yi wasiya wani ya wasiya ya ce ina mutu kai min sallah to kaga wannan ta ayyana alai amma in dai ba haka ba to ba ta wajaba a gare shi ba ko ba ta a gare shi ba alakulli hal wannan ra'ayi ne na mazhabar malikiya ra'ayi ne na mazhabar malikiya amma zance mafi inganci shine duk mutumin da ya cika sharaɗan ya mama to kemama tana ɗaukar makwafin alwala saboda haka duk abin da za a iya yi da alwala to haka za a iya yi da mama saboda haka ya halatta mutum ya yi taimama saboda juma'a ko jana'iza ko da ba wajibi ba ke a kai shi saboda zahirin nasoshi ya nuna cewa taimama madadin alwala ne lokacin sallallahu a lokacin a cikin hadisi yana cewa a saidu tayyib wudu al-muslim wa in lam yajid al-ma'a wa in lam yajid al a ashirar su ƙasa wurin alwala ne na musulmi ko da bai samu a ko da ko bai samu damar da zai alwala ba na tsawon shekaru goma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ina fatan mun gane saboda haka wani yake nuna cewa tana wakilta ko shi ma Allah abin da ya ce wa in kuntum junuban wa in kuntum marda kuma أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب ألم تجدوا معا فتيمموا سعيدا ba. babu inda aka tattala aka ce ba za ta sallar jana'iza ba ba za ta wannan ba ijtihadi ne kawai na malamai malam yake cewa wa fara'idu tayammum farillan taimama su ne a niyya mutum ya yi niyya wasu ta yi idu tsahir sannan kuma mutum ya yi a ya samu ƙasa wacce take mai tsarki wa masul waje ya shafa fuska wa masul ya daini ya kuma ya shafar hannayen ilan ko aiki zuwa ku'u wa garbatun abdul kula da kuma ƙasa na farko Walfauru da gaggautawa wa dukulul waqti da shigar lokaci wacce salu bisala da kuma sadar da ita ce mamacin sallah ina fatan mun gani malam ya ce wa sa'idu huwa turab abinda ake nufi da sa'id shine kasa wa tu menene a tu ne wal dutse ko wa tsaljufa ƙanƙara ko raɓa. raba ne ko na wal khaffa me khaffa na me kace mana wajen ne ana sai kuma kace me Handa kamar hausan nan wajen to ku ce ta koma na kawai ta koma na ko laka Wani ya fi dancewa ka ce dai laka ko ka ce tabo amma mara tsamma mai ta kan nan taka kanta kanta kanda إن شاء الله أظن قلت بوش ولا يجوز في الجس المقبوح من الجسم yawwa shi yasa kaga minti wasu kuma malaman yawan kawai cewa suke yi malam ta dukunhu sanatu adamiyya mana duk abin da ka yi kuma da shi sharadin sai ya zama dan adam bai aiki a kai ba saboda kan dan adam yi aiki babu za a amfani da shi ba shine yake wala yajibu lil wal hafi? sannan baya halatta aida tabarma wal khashab baya halatta a yi da ice amma ma akwai kura a kai za a iya yi da ita kamar yanzu a ce tajima a ajiye kuma akwai ƙasa da kura za a iya amfani da ita wal hashish sannan ba a yi a kan ciyawa ko wani hauhi da makamancin haka sai ce wa rukhisa lil maridi fi haifil hajjani an yi sauƙi ga malafiya cewa zai iya yin taimama a bangon da aka yi shi da dutse wato hakanan bangon da aka yi shi da tuban in ya duk mutana wilar gaira in mai samu wanda zai zo mai da wani ba ba alakulli hal sai biyu ne suka zo akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ju'ilat turbatuha wa ju'ilat turbatuha an sanya mun kasar ta ta zama mai tsare. to wasu malaman sai suka yi amfani da iya wannan hadisi suka ce duk abin da ba kasa ba to ba za a iya amfani da shi ba wajen taimama akwai kuma ruwaya da ta zo wajen ilatiliya tsaro don haka ce abin da yake saman ƙasa wanda ba a yi amfani da shi ba a yi amfani da shi da salo na zamani ba to ana iya yin taimama da shi saboda yana ɗaukar sunan al'adu, ina fatan mun gane su ala kulle hal tubali wanda yake daga ƙasa akai in dai ba a sa siminti ko wani abu ba to ko da ba mara lafiya ba ma zai iya amfani da shi yace wa sunan rubuta tasdidu sa'idi ليديه فيه ومس ما بين الكوعين والمرفقين والترتيب yake cewa sunnonin kuma taimama shine mutum ya zamanto ya samu wani sabon ruwa saboda hannayensa da kuma shafar abin da yake tsakanin nan zuwa nan hadisai biyu sun zo akan temama akwai hadisin ammar bin yasir wanda shi ne mafi inganci wanda lokacin da suka yi tafiya da mutanensa suka yi jaraba su mutanensa sai suka iya sallah shi kuma amma ya ce fata marraku kama ta kamar rabu dabba sai ne birgima a ƙasa kamar yadda dabba take yin birgima ya ce da ya zo a nan sallallahu alaihi wa sai ke ci mata inna ma yafika an taf'ala biya ne ka hakaza wa zaraba biyadihi ala al-ard wa masaha bihi ma wajhahu wa kaffai sai ya annabi ya shafi ya ce ai abin da ya kai da yake kansa kawai ka ka buga a ƙasa sai ka shafi fuskar ka da kuma hannayenka wannan shine abin da ya inganta akwai hadisin da ya zo na ibnu umar wanda yake nuna ana bugu daya na farko a shafa fuska da hannu bayan hannu da cikin hannu na biyu kuma sai a shafa daga nan zuwa na hadisin bai inganta ba saboda haka abin da ya inganta a taimama kawai shine ka shafa fuskarka daga nan zuwa nan ciki da kuma baya shi kenan shine abin da ya inganta sai malam shi ma'anan ya kawo a cikin sunnoni na'am yake cewa wa fada'ilu mustahabbai kuma shine at-tasmiya yin bismillah wa taqdimul yumna 'ala al-yusra farawa da dama kafin hagu wa taqdimu zahiru dhira 'ala batini ka fara da baya kafin ci mana an kafa ga kasa kasha fuska sai ka shafi hannunka na dama sannan hagu bayan su sannan ka zo kai ci wa muqaddamihi ala mu'akhirihi ya fara daga na gaba kafin na baya wani waƙi buhu kaloro amma mustahabban taimama su ne mustahabban alwala a abubuwan da suke warware taimama su yi abubuwan da suke warware alwala mana duk abin da yake warware alwala yana warware taimama irin su tusa kudari ba a ya zuwa ƙarshe malam ce wala tusalla fariqatan bi tayammumin wahid bi halatta yi sallaci farilla guda biyu da taimama ɗaya ba wannan shi ne ra'ayin maliki amma zance mafi inganci ya halatta saboda babu nassin da ya bambanta ta da alwala in dai ta cika shara'ai. malam ya ce wa manta yamma malin zati duk wanda ya yi taimama saboda wata farilla ja zalahun na wasu ba da ha ya halatta a gare shi ya zamanto ya ina nafalar da suke bayan sallah saboda a haɗa ciki wa masul mushaf ya halatta mutum ya yayi temama ya taba mushafi wa tsawa ya halatta yayi temama yayi dawafi wa tilawa ya halatta yayi temama yayi tilawa inna wa zalik amma in yayi niyyar yin haka wa tasarrif salati kuma tilawar tana haɗe da sallah walam ya khujul waƙi lokaci bai suka ba ta bi tawayyin na tila kullum ma zikira illar al-fariba ya halatta idan kai taimama saboda fula ya halatta idan kai taimama saboda ka yi karatun ƙwar'ani da wannan ko kai fi da ita amma bai halatta idan kai ke mama saboda ka yi sallar karalla ba malam ya ce wa man sallar isha a yan mumin wanda ya sallar isha da imama kama da shafi walwatar ya halatta ya tashi ya yi shafa'i da wuturi, min gairi ta'khirin ba tare da yayi jinkiri ba abin da yake nufi shine bai halatta ya zamanto bai halatta ka yi taimama ka yi isha kuma bayan nan ka zauna a ita hira sannan daga baya ka tashi ka shafi da wuturi ba ya waje wa kai sauri ka tashi ka haɗa su wa man tayammama min janabatin ala min niyyatiha duk wanda ya yi taimama saboda janaba to ya wajaba ba ya yi niyya ya yi niyyar akbar kuma yanzu misali mutum ya tashi da janaba ga talla asuba kuma bai samu ruwa ba ko yana tsoron taɓa ruwa to ya halatta ya yi tsimama amma kuma idan zai yi tsimama to zai yi niyya ba haka kawai zai zama ya yi ba na kullum hal wannan timamar badal ne na alwala kuma duka wannan yana nuna mana sauƙin addinin musulunci da kuma irin yadda addinin musulunci ya zo domin ya tabbatar da rayuwar bayi domin kuma ya gyara rayuwar bayi ya kuma yi abin da mutane za su da insha Allah a darasi na gaba za mu fara daga Musulunci filhai yanzu abin da ya rage mana za mu ka abin da ya sauwaka na tambayoyi na ne abin da na gaya maka waɗanda suke ta haɗa sallah da timama babban dalili ne saboda kasancewar haka yake a fashon malikiya in ka tuna a yanzu da muke karanta shi farallan taimama akwai tisanu hadis sala waɗanda kuma suke yi su suna ganin a makwakon alwalatai kamar yadda ya halatta kayo alwala daga kano ka zo kai sallah da a zari haka ma taimama inda ka cika shari'a a gane? na kai mai tambaya? imana eh ko kuma a kawo mai ƙasa ya ajiye kusa da shi a nida akwai wani dattijo mai larura da na gani yawo yake da ƙasar shi a aljihu saboda haka lokacin sallah ya kawai dai fito da ita da damara a gani so ya kamata a ɗebo mai ƙasa a ajiye mai ita kusa da shi Na malamai với mình thử bác dạ. thì thì chúng nó thành là như thế nào nên là ba shida ya shiga wani gurin mana ya wanke sai ya sa sai dai ya zama dole ba shi da ya ce sai sai ya amma dai da yadda zai ya wanke ko ya tsarkake gurin ya ba saboda shi ma tsarkin sifa wajibi ne a sallah na yana daga cikin sharuɗa na sallah a samun tsarkin sifa na sai tambaya babu ni zan su iya wanke su na? eh shi ne a mazhabin malikiya su mani da jasa haka ne shi za da cewa akwai tsabanin malamai su ne nilin su na cewa mani da jasa ne suka ce na farko daga cikin dalilai shine titin da fitsari yake fitowa nan mani yake fitowa da aka ce a ba su hukunci ɗaya sai a ba su shi daya sannan kuma daga ciki suka ce tun da dai akwai yiwuwar ya zama na jasa akwai yiwuwar ya zama mai tsarki sai mu bar shi a na jasa saboda mu fita daga saɓanin malamai wannan ya ce malam mutum ne yake da janaba sai ana rashin ruwa kuma lokacin sallah ya yi taimama ya halatta a gare shi zai yi taimama in har bai samu ruwan ba zuwa lokacin da lokacin zai fita amma ba a taimama a farkon lokaci sai dai kayan ke kauna da samun ruwa ka ce ba ya halatta mutum ya yi taimama a yayin da zai yi sallar isha to idan ba baya zai yi kinan ban faɗa haka ba cewa aka yi zai iya yin taimama yayin da zai tsallar isha amma yi maza zai ya yi shafa'i da wuce kai ya shi ne abin da aka ci salam ka mai akwai sabani akwai malaman da suke ganin hawan kan ma da tsawon shi jikin ka duka in dai da niyya kai ko da ba alwala za ka iya sallah da shi inda ka wanke kokon alwala sosai kuwa mai janaba ya samu Me janaba ya samu kaɗan daga murya amin yi bayanin wannan mara ce mutum yana da janaba yana tsoron cuto ya haɗa ce mun kawo kisa mu bin asu na menene dalilin waɗanda suka ce bai halatta mai janaba ya shiga matsalaci ba ba ya sani na to illa amir sabirin sai na yi nuna cewa bai halatta mai janaba ya zauna a masallaci ba a daidai ina muka gano suka gano cewa mm ina mutum kamiru in yi na amma ina ta ta aya haka ne a suratun ma'ida ta ke wata aya ke nan? ya aya ta ke

waɗanda suka ce ya halatta mai janaba ya karanta alkur'ani da suratu al-imran ko kullum ya tashi sannan kuma da hadisun kana ya sukurun laha fi kulli ahyani annabi sallallahu alaihi sallam kullum yana ambatan sunan Allah su kaga wannan yake nuna cewa babu nan tiyankaki akan mai janaba ba zai mai janaba ba karanta ƙwararri illa e muna nufin ba sai mutu awil ba kawai ya halatta ya isa ina fata mun gane to Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gani ban sani ba next week ga ai karatu na ga wasu ɗaliban za su tafi hutu ko wasu duk suna nan tambaya mu muke yi don tsaya malam warware wannan ba karatu next week suna nan na mala ya ce yawanci suna nan Allah ya kai mu Allah ya ba mu da cewa a sanya mu cikin bayan Allah na gari sai su yi kuma salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh